This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau ranar 23 ga watan Afrilu na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanan labarai. To Maryam a yau Alhamis shugabannin kasashen Turai suna taro a Brussels don shawo kan matsalar bakin haure daga nahiyar Afirka zuwa Turai. Haka kuma za mu ji cewa a yau Alhamis kwanaki biyu bayan kwarekwarar yarjejeniyar tsagaita wuta sojojin Larabawa da Saudi Arabia ke jagoranta a Yemen sun yi lugudon wuta akan 'yan shi'ar Houthi. haka zalika a faransa mr manuel valls wato firaministan su ya ce tabbas sun fuskanci barazanar ta'addanci a 'yan tsakanin nan ko cikin shekarun nan kamar yadda ya ce sun dakile wasu hare-hare zaben nan kan zamu ci gaya maka cikakke ina da wannan Eh, tabbas din a zuciya na idan ni Allah yake so da mulkin nan duk muryan da suka yi na duniyan nan sai ya dawo hannuna saboda haka babu wani tantama ba mu ji tsoro ba mun sake zamki damtse mun sake jan damara sai inda karfin mu ya kare 'Yan takarar kujerar gwamnan jihar Taraba kenan yayin da suke ci gaba da ɗaura damarar zaben raba gaddama da za a yi ranar Asabar mai zuwa 'yan Allah ya kai mu. Bayan haka muna dauke da rahoto akan wasu 'yan jam'iyyar MPPP da suka ce ba su yarda da zaben minis wato sanatocin da aka yi a jihar Kano ba. Muna kuma dauke da shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma gabatar. Yanzu dai ga halin da duniya ta wuni. To jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran. A yau ne za a ji cewa shugabannin kasashen Turai suna taro a Brussels don shawo kan matsalar bakin haure daga nahiyar Afirka zuwa Turai. Sun ɗauki matakin taron ne don yanke hukuncin cewa ya kamata su ɗauki mataki ko da matakin soja ne wato don wajen dakile shigar bakin hauren zuwa Turai. Sanadiyar mutuwar wasu mutane sama da 900 da jiragen su suka kife akan tekun Mediterranean. cikin matakan da za a ɗauka har da ganowa tare da tarwatsa kwarababbin jiragen 'yan fito na safarar mutane da ke ƙoƙarin gujewa yaƙi daga matsalolin afirka da gabas ta tsakiya da kuma yankin asiya shugabannin da za su yi taron za su ninninka kuɗaɗen da suke bayarwa na gudunmawa ga tarayyar ta turai don yin sintiri a kan teku kuma da ƙoƙarin tsugunar da 'yan gudun hijirar da suke a cikin ƙasashensu a wanda suka haura daga gabar tekun na mediterranean zuwa tarayyar turai shirin tsugunar da 'yan gudun hijirar ya yi tanadi ne ga kimanin mutane guda dubu biyar waɗanda wani ɓangare ne kaɗan daga cikin jimillar 'yan gudun hijirar da suka tsallaka zuwa turai a yanzu haka dai mutane a tsibirin malta da ke kan yankin tekun mediterranean din suna taro kuma bisa jana'izar mutane 24 da suka mutu a hatsarin jirgin ranar lahadi cikin waɗanda suka halarci wajen makokin har da shugaban ƙasa da firaministan malta da kuma kwamishinan ƙungiyar tarayyar turai na harkokin shige da fice tare da ma wasu jami'an ƙasar italiya A yau Alhamis kwanaki biyu bayan kwarye-kwarye yarjejeniyar tsagaita wutar sojojin Larabawa da Saudi ke jagoranta a Yemen, wasu jiragen yaƙi sun yi lugudan wuta akan 'yan tawayen shi a Houthi. Shaidan gani da ido sun tabbatar da cewa harin ya tarwatsa wurare uku a garin Adan da ke gabar teku, inda fadan yake ci gaba da wakana tsakanin 'yan Houthi da sojoji masu goyon bayan turariyar gwamnatin Yemen. Hare-haren na tsawon wata ɗaya da aka yi ya yi sanadiyyar mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma haddasa matsalolin rayuwar jama'ar Yemen ba tare da cimma gaci ba wajen daƙila 'yan tawayen Houthi ɗin. 'Yan shi'ar sun kwace ikon yawancin garuruwan Yemen tare da samun nasarar kora shugaban ƙasar Abdurrabbu Mansur Hadi da yammacin duniya ke marawa baya zuwa Saudiyya. ana dai kyautata zaton 'yan hutu ɗin na da goyon bayan iran wanda aka ga jirgin yakin su ya nufi tekun yemen sakataren tsaron amurka ashton carter ko ajiya ya bayyana damuwar amurka akan wannan batu na tallafin iran ga 'yan huti. labaru na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firaministan Faransa Mr. Manuel Valls ya ce ah, ba a taɓa samun barazanar 'yan ta'adda ba a ƙasarsa kamar yadda ake samu a yanzu duk da cewa 'yan sanda sun dakila aukuwar wasu hare-hare guda biyar tun daga farkon shekarar 2013 zuwa yanzu cikin har-harar har da wani wanda aka cafke a kwanan nan mai niyyar kai hari a wata coci. Mr. Valls ya bayyana haka ne a yau Alhamis a wata hira da ya da gidan rediyon Faransa inda ya bayyana cewa ɗaruruwan 'yan Faransa sun tafi Siriya inda za a je a dasa musu tsatsauran ra'ayi. kamfanin dillancin labarai na faransa ya rawaito cewa 'yan kasar ta faransa da mr valls ya yi magana a kai suna daga cikin waɗanda aka ware kuma dubbai wanda 'yan kasar ke alakantawa da cewa suna cikin waɗanda ake kai hare-hare na ta'addanci tare da haɗin gwiwarsu a baya dai ministan ya faɗa a wata hira da ya cewa kasar ta kawar da hare-hare da aka yi kamar guda biyar a watan janairu a lokacin da wasu mayakan islama suka kai hari akan wata mujalla ta charlie hebdo inda daga baya kuma suka kai harin buɗe wuta na tsawon kwanaki uku lamarin da ya yi sanadiyar mutane kimanin guda ashirin daga cikin waɗanda ake zargi akwai wasu yahudawa da aka je yin aka, kashe a cikinsu wanda suka je don yin sayan kayayyakin masarufi sai dai ofishin firaministan ya gyara wannan bayani da cewa yana nufin dakile hare-hare ne daga shekarar 2013 inda a yanzu haka suke cikin ɗamara. Wani sabon rahoto ya nuna ƙasar China ta tabbatar da cewa ƙasar Koriya ta Arewa na da makaman nukiliyar da suka kai guda 20 fiye da yawan da da ake tunanin sun mallaka. Ƙwararrun China game da nukiliya sun yarda da cewa Pyongyang za ta iya samar da makamashin uranium ɗin da zai ninka yawan na rumbun makaman zuwa baɗi. kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta ruwaito. Jaridar ta ce an sami wannan bayani ne daga Beijing wato babbar kawar North Korea wato Korea ta Arewa kenan a wata ganawar sirri tsakaninsu da kwararren Amurka game da nukiliya a watan Fabrairun da ya gabata. A baya dai Washington ta yi kiyasin akalla Koriya ta Arewa na da yawan makaman nukiliyar da ya kai guda goma zuwa goma sha shida, koma bayan yadda ake magana a yanzu. Cibiyar haɗin gwiwar Amurka da Koriya ta US Korea Institute da ke Washington, wato nan birnin Washington kenan, sun yi kiyasi a farkon shekarar nan cewa nan da shekarar 2020 Koriya ta Arewa za ta mallaki makaman nukiliya da suka kai har guda 100. To za mu ji cewa ma'aikatar tsaron ƙasar Amurka ta Pentagon na fuskantar kalubale a rashin amincewa da ita da wasu kamfanonin tsaro ke nunawa tun bayan badakalar da aka yi ta kwarmata bayanan sirri da wani tsohon ma'aikacinta Edward Snowden ya yi. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Ashton Carter ya ce ya ɗauki ragamar dawo da kimar ma'aikatar yayin da ya fara wani rangadin kwanaki uku zuwa California inda a nan ne ma'aikatar kamfanonin samar da tsaro suke. Ana sa ran Wannan shugaban na Pentagon zai yi jawabi a yau Alhamis a jami'ar Stanford inda ake sa ran zai rarrashi kamfanonin da su yi aiki kafada da kafada da gwamnatin tarayya a fannin matattarar bayanai da ajiye bayanan sirri. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da rahoto daga jihar Taraba inda ake shirin zaben raba gaddama da za a gudanar a kananan hukumomi goma ranar 25 ga watan nan ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani. a da yau alhamis ne ma hukumar zabe inec a jihar taraban ke fatura kayakin zaɓe zuwa kananan hukumomi goma da za a gudanar zaɓen raba gadama a wasu mazaben su wanda suka da karamar hukumar ukari takum donga usa bale karim lamido zin ardo kula da kuma wata mazaɓa da ke cikin jalin gofa da jihar hakanan kuma za a fafata ne a wannan zabe na raba gadama a tsakanin ɗan takarar jam'iyyar pdp da ke mulkin jihar architect dariya isyaku da kuma 'yar takarar jam'iyyar adawa ta apc senator aisha jumai alhassan da da ake wa lakabi da maman taraba to ya ko shin ma wani damara ne yan takarar suka yi da farko dai ga architect dare ku na jam'iyyar pdp zaben nan kan za mu ci in gaya maka cikakke ina da wannan eh, tabbas din a zuciya na don mutanen da muka zaga muka gani mutanen da suke son in ba da za a yi magudi ba za mu ci zaben nan. ba zaben nan? Ko kada ba razana ba. don me mutane suna so na ba sakamako a matsayin kwallo ke su ci za ku dauki kadara ko kuma a amma zaben nan kan mu ci ga maka idai kuma na ta bangaren eh, takarar jam'iyyar apc sanata aisha jimai alhassan ta ce fa ita fa bata razana ba idan ni allah yake so da mulkin nan duk muryan da suka yi na duniyan nan sai ya dawo hannuna saboda haka babu wani tantama ba mu ji tsoro ba mun sake zamki damtse eh, mun sake jan damara su sai inda karfin mu ya kare kuma muna nan muna tare da allah wasu sun zaci kan caji ya eh, gwiwa ki zai sai ai ni ban da allah ba abin da nake tsoro a duniyan nan saboda haka na dogara ga allah ba abin da yake bani tsoro jikina bai mutu ba yankin ukari na ma cikin yankunan da aka yi zargin cewa an tafka magudi da kuma yin amfani da jami'an tsaro wajen sauya akalar zaɓe batun da al'ummomin yankin suka ce a wannan karon fa ba za su kyale ba mr bako benjamin da ke zama shugaban kungiyar al'ummomin jikon a najeriya ya ce a wannan karon fa za su sa ido sosai yan siyasa su su jima mutane kuma muna kira ga jama'a tunda an riga an ba da umarni har kotu ma ta ba da umarni cewa kala a yadda sojoji su zo kusa da inda ake zabe muna kira da babban murya cewa duk inda an gan sojoji kusa da inda ake zabe a yi zanga-zanga kuma a doke hotonsa za a kai karan shi gaba a kotu ko icc ma za mu wuce dambarwar sakamakon zaben jihar ne da ya jawo rikici a wasu sassan jihar taraban lamarin ma da ya soma ya koma faɗin kabilanci da na addini batun da kuma shugabannin addini ke ganin bai dace ba Sheikh Dr. Ibrahim Jalo na cikin shugabannin addini a jihar. Mutane sai su dubi eh, menene zai kawo ginin ƙasa. Ai duk wannan ƙasar mu ce gaba Taraba duk jihar mu ce. Saboda haka duk abin da za mu yi kar mu gina shi akan bakar ƙiyayya irin ta kabilanci ko bakar kiyayya irin ta bambancin yanki ko bakar abin nan ƙiyayya ta wato nuna ƙunar wato ko hikdu irin na addini. Eh, wannan ba zai sa ƙasa ta ci gaba muna bukata ah, mu gina jihar mu muna bukata mu gina al'ummar mu wannan ko yana bukata mu zamanto muna tafiya kan basira da wayewa da sanya ƙasa da al'ummarta a gaba cikin dukkan lamuran mu. Yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kayan yayin da rage ƙasa da awowi saba'in da hudu da gudanar da wannan zaɓe. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. kowa ya shaida shatan zamani. Ku yi zaben adali domin shi ne mai tausan ƙasa, mai bautawa ƙasa. Tun madalla a gaishe da Ibrahim Abdulaziz. Jam'iyyar Mega Progressive People's Party da ake cewa MPPP ta shigar da ƙara gaban kotun sauraron kararrakin zaɓe da ke Kano, inda ta ƙalubalanci gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma sanata mai jiran gado daga mazaɓar Kano ta tsakiya tare da hukumar zaɓe ta ƙasa dangane da zaɓen Majalisar Dokoki ta Najeriya da aka yi ranar 28 ga watan jiya na Maris. Ga Mahmud Kwari da ƙarin bayani. sauran waɗanda jam'iyyar ta npp ta gurfanar a gaban kotun korafin zaben sun hada da honorable barau jibrin da sanata kabiru ibrahim gaya dukkanin su 'ya'yan jam'iyyar apc waɗanda hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayyana a matsayin waɗanda suka yi nasara a zaben kujerar sanata a mazaɓin kano ta kudu da ta arewa alhaji isa nuhu dan fulani da ke zaman shugaban jam'iyyar ta npp da ake kira mega party reshen jihar kano ya lasafta dalilan suna tafiya kotu mun kai kara bisa cire mu da aka yi daga cikin 'yan takarkaru na sanatoci guda uku da muka cike a jihar kano wanda muke bibiyar kotu ta fitan mana da haƙƙin mu ji dalilin da ya sa a ita hukumar zaɓe bata bugu sunanmu da kuma logunanmu a takarkarin sanata na kano ba da farko dai abin da muka fara gani shine ba su bugo sunayenmu ba kuma mun iya ƙoƙarin mu sanar da su cewa gafi abin da yake faruwa so amma daga baya kuma da aka zo zaɓe na sanatocin da shugaban ƙasa sai muka ga babu ma logon jam'iyyar gabaki da ya ci wai da wada kuka kai ƙara gaban ita wannan kotun ne eh mu mun kai hukumar zaɓe da kuma duk wanda yake kirarin ya ci zaben sanata a Kano idan haka ne me kuke so kotu ta yi Banda muke so shine a rushe zaɓe mu mu dawo jama'ar mu da suke kokarin su zaɓe mu su zaɓe mu mu ma mu tabbatar mun ci ko ba mu ci ba hankalin mu ya kwanta mu a ba mu dama mu shiga zaɓe kamar daidai da ɗan Najeriya kowane ɗan Najeriya. Baya ga jam'iyyar NPP da ake kira Mega Party shi ma sanata Bashir Garba Lado da ya yi wa jam'iyyar PDP takarar majalisar dattawan Najeriya daga mazaɓar Kano ta tsakiya. ya shigar da nasa korafin gaban kotun yana kalubalantar nasarar rabiu musa kwankwaso na apc game da zaben da aka yi ranar 28 ga watan jiya na maris a hannu guda kuma jam'iyyar pdp da mutumin da ya yi mata takarar kujerar majalisar tarayya daga mazaɓar dawakin kudu warawa adamu umar gano suna kalubalantar nasarar honorable mustapha bala dawaki na jam'iyyar apc a nan gaba kaɗan ne dai ake saran kotun za ta fara zama domin sauraron dukkanin kararrakin da aka gabatar gabanta mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tuna da rakiya da ke Kaduna, Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Yawa, ina gaida likita barka da aiki. Yawa, barka barka. da ba Madalla, sunana Alhaji Dan Asabe Babangu. Yawa, wato abin da yake damu na ranka da da safe ne haka in na kwanta bacci da daddare in na tashi da safe sai ka ji jiki na nauyi da sun gabobi na duka haka sun mutu kafin in samu jin daɗin wannan abun zai kai kamar irin sha ɗaya na ko sha biyu sai ka ji duk jiki na sake shi ne nake neman shawari a wajen likita ko ya gama abin da zan yi. Eh, Yana fama ne wai da kasala idan ya kwanta da safe in ya tashi sai ya kasa sai ya ji duk gaɓoɓin shi suna mai ciwo. kuma baya samun sauki sai an kai kamar misalin sha daya na na safe ko na rana ne yawa to shi ne eh, eh, akan samu irin wannan amma ba yawanci abin da ya kamata shi ne idan rika kokarin motsa jiki idan ya tashi to a mutum da ya ce dukan ma ji kasalan tashi da safen to yana da kyau ya ji arziki a bincika a ga ya karfin yake da yawan jinan yake duk wannan ya sajan jikinsa yake duk nan shi ne zai iya taimakawa wajen eh, ganewa ko ya samu sauki ganin abin da ke ga masa rashin a da safe in ya farka. To tana yiwa ko wata alama ce ta wata cuta? Eh yana iya yiwa kamar alama ce na karancin jini domin shi ne zai sa ya ji bai jin a da safe in ya nike. ko ta an jima nan ya dan karya ji kuma yana iya kasancewa alamar ciwon suga. To cikin su guda biyu ya kamata a ji a bincika a ga kowanne ne ciki. To malam ka gama tambayar ka? Eh na gama hajiya. To. kamar yadda aka ce ana samun karuwar ciwon sukari diabetes to haka ma yanzu ana bayanin cewa ciwon hawan jini yana karuwa. Na san a jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da ake fama da wannan matsalar. Me yasa hakan ke faruwa? Eh, ina ganin abin da ke kawo haka ɗin shine eh, idan muka lura dama hawan jini kashi uku bisa hudunsa ana gane ne sa'an nan kashi ɗaya bisa hudu shi ne mutum ke ɗauka hakan nan daga wata wurare to abubuwan da ke tsara hawan jini shine yawan damuwa rashin kwanciyar hankali da amfani da sinadarin gishiri da kuma wasu cututtuka kamar cutar koda da cutar zuciya to wa'annan duka na iya haddasa mutum ya samu da hawan jini to amma ina ganin abin da ya sa a yanzu ake ganin yawan hawan jini a al'umma shi ne asibitoci sun taru mutane na yawan zuwa ana aina su sa'an nan kuma yawan amfani da abincin gwangwani da sauransu yana kara mana kitse a wannan kitsen shi ma yana kara hawan jini ga ɗan adam to ina ganin yana daga yana da nasaba kwarai da karuwan da aka samu na hawan jini a cikin al'umma. To masu fama da wannan ciwo ta hawan jini wacce shawara za ka ba su? abin da ake bukata shi da hawan jini bai da illa kwarai idan har mai fama da shi zai rika zuwa asibiti ana duba shi abin da ake bukata shi ne duk wanda aka ce masa yana da hawan jini likita zai gaya masa zai masa bayani na cewa kowane ko wata ɗaya ko wata biyu ya rika zuwa ana aunawa kuma ya bashi dokoki na cewa kada ya ci kaza kada ya ci wani kada ya ci alkaza to idan ana son a samu sauki dole shi ne hawan jini ne wannan ka'idodin da likita ya shimfiɗa masa kuma ya rika shan magani akan ka'ida kuma ya rika dawowa ya ga likita lokacin da likita ya gane shi dawo to muddin yana wannan za a samu sauki tare wajen hawan jinin da yake fama da shi ana iya warkarwa kwata-kwata ko dai kuwa sai dai kawai mutum ya ta shan magani hawan jini shi ma har yanzu ba a samu maganin da za a ce ta sake ta kwata ba sai dai a samu sauki idan ka kiyaye da dokoki da shirgi ta ya mata da kuma magani da ya sa jikin ya rika sha ana samun wasu da suke cewa sun warke a kalilan ne irin ire-iren wanda suke samun waraka su ne waɗanda ba gadon su suka yi ba kuma abubuwan da suke yi da da ke sa su suke samun hawan jini sun da yanayin su wato kamar dabi'unsu na rashin kwanciyar hankali na yawan damuwa da sauransu idan suka kawo suka daina ya sa a ga jinin ta daina kuma sun samu sauki da ba. To ciwon sukari kuma fa me ke kawo shi? shi shi suka yi shi ma wato akwai wani sinadari da ke cikin jikin cikin jinin dan adam da ake ce ma insulin wannan sinadarin duk dan adam yana da shi a sa wanda ita ke farfasa suga a yadda za jiki za ta iya amfani da shi to idan aka samu karancin wannan sinadari na insulin to sai jiki ta kasa farfasa sugar nan sai suga ta yawa a jikin jinin dan adam hawan yawan suga a jininsa wanda shi ne ke zama ciwon suga. To ciwon sukari kamar a ciwon hawan jini ana iya warkarwa kwata-kwata ko ko ba za a iya ba shi ma. Shi ma ya danganta da abin da ya jawo ciwon sugan su ainihi. Amma in na gado ne warkar da shi gaba ɗaya yana da wuya sai dai a samu sauki a bisa ga cewa mutum mai wannan cutar ya bi ka'idojin da likita ya bashi kuma ya rika shan magani a yadda likita ya ce sha. to idan yana bin wa'annan ka'idojin kuma yana shan magani za a samu sauƙin ciwon kaza amma ba a samun cewa an warke gaba ɗaya an daina fama da wannan cutar. to akwai alamomin da mutum zai lura da shi? shi ne ba alaman ciwon kaza shi ne ya bambanta daban-daban amma babban alaman shi ne za ka ga mutum na yawan fitsari a rana in da dare yana iya tashi ya tafi tsari da yawa kuma yana ya rika shan ruwa ya ta shan ruwa da waɗannan su ne babban ya alamomi da ake samu. eh a ka ce na tare numfashin ka shan ruwa kamar shan ruwa da daddare ko ko in mutum yana yawan shan ruwa da daddare ko ko kowane lokaci a ko da da ranar ma za a ga cewa yana yawan shan ruwa kowane lokaci fiye da a kai da ya saba bai wa a da irin shan ruwa su ke ne a rana mm. amma yanzu sai a ga cewa kusan kowane sa'a a kaɗan yana kishin ruwa kuma yana yawan shan ruwa yana iya zama da rana yana iya kasancewa kuma da dare. a to ina ga kamar wanda da rana bai shan ruwa sai in dare ya yi ta shan ruwa fa shi ma ciwon sukarin ne? yana iya yiwuwa ciwon sukarin amma akwai wata lura ita ma da ke kawo yawan shan ruwa wanda ake cewa diabetes insipidus wanda shi wata matsala ce a kwakwalwa ba wai da dalilin ah, yawan suga ba ne a jini to wannan shi ma sai an duba amma ana samun irin wannan wanda za a samu cewa mutum na yawan fitsari ko yana yawan shan ruwa amma ba zai sigan ba ne ko yawa ba to a shi irin wannan ana iya magancewa eh idan aka in aka wannan ne wanda ba na siga ba ana iya maganin sa domin akwai aikin da ake yi a cire wannan abin da ke sa ke haddasa haka shi kenan sai mutum ya sami barke bari mu koma ga yara manyan gobe yanzu ana samun matsalar rashin kayayyakin abincin gina jiki da ake cewa malnutrition ah, da turanci ah, me ke sa haka su kuma ga yara abin da kamar yadda kuka ce yara manyan gobe suna karkashin manyan nuna da iyaye eh. to dole kuma za bi sai abin da iyayen su suka dafa suka ba su shi ne za su to sai aka samu lokaci da iyayen ba su da halin da za su dafa musu irin abin da ya kamata abin da ake so shi ne a cikin yaro ya ci abinci a kalla su uku hudu a rana kuma wannan abincin ya kasance ya kunshi abin da ake cin abinci ne ba da karfi wato carbohydrate abinci mai gina jiki wato protein da abinci mai kitse wato fat sannan kuma a samu sinadarai da ya'yan itatuwa da sauran to amma sai kasance da yaya iyalai ba su da ƙarfin da za su ba 'ya'yansu waɗannan abincin sai dai a ɗauki iri guda sai mutum ya rika cin hatsi kullum ya rika cin hatsi su uku a rana sai kuma ya rika shan ya rika cin abu da iri ɗaya a kowane lokaci to wannan rashin irin sauya abincin da cin abinci tana kan wanda zai gina masa jiki shi ke jawo ya ake samun wato wannan ciwon da ake kira malnutrition ko sauraro a nan kuma za mu sallama da ku sai makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shiri na sai bango ya tsage a halin yanzu kuwa jimai alice daga nan birnin washington dc muke fatar a huta lafiya. madalla a gaishe da Jummai Ali. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta email. Ina zamu fara ne da sakon Safiyanu Gumel zangon daura wanda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku isa man da sako wurin mahukuntan Afirka ta Kudu da ya kamata su ɗauki mataki akan tsagerin ƙasarsu masu kai hari akan baƙi mazauna Afirka ta Kudu. Zaman lafiya dai ya fi zama ɗan sarki. sai kuma sakon garba na halikan ba wanda ya ce voa hausa don allah ku miƙa min sako na na fatan alheri ga sojojin najeriya da ke dajin sambisa ya allah ka ba su nasarar ceto 'yan matan chibok amin ya allah muna roƙonka ka haɗa sabon shugaban ƙasarmu na najeriya muhammadu buhari da makarrabai na gari waɗanda za su ba shi shawarwarin da za su amfani al'ummar najeriya haka kuma muna addu'ar allah ya ba shi ikon cika alƙawuran da ya ɗaukan matalakawa a lokacin yaƙin neman zaɓe sako daga yakuji ahmadu abacha macina yobe yana kira ga sabuwar gwamnatin najeriya mai jiran gado da cewa ba wani kalubale mai yawa za ta fuskanta wajen rabon mukamai ba matukar dai za ta yi aiki da kwarewa da kuma cancanta saboda haka kar ta yi aiki da ubangida amma ta yi aiki da wane ne ya kware kuma ya cancanta saboda haka a gani na idan ta yi haka to abin zai zo mata cikin sauki da fatar Allah ya bamu waɗanda za su yi mana aiki tsakani da Allah sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi sai kuma sakon Prince Yawo Adamu Bulka cewa wanda ya ce assalamu alaikum sashen Hausa murya Amurka gaskiya kamata shugabanninmu na kasashen afirka su gaggauta daukar mataki akan duk wanda ke kokarin tsallakawa kasashen ƙetare da sunan cirani ganin yadda rayukan jama'a ke salwanta ta dalilin hakan da fatan sakon ya je kunnuwansu na gode da ƙarshe sai sakon mustapha lawal bakiri daura wanda ya ce jinjina mai yawa gare ku biyo hausa bisa shirin nan naku na yau da gobe gaskiya wannan sabon shiri yana kawatar da mu da kuma ilmantarwa fatan mu allah ya ƙara hazaƙa. To kafin mu karkare labaran namu ko in shirin namu na yanzu ga takaitattun labarai. alhamis shugabannin kasashen turai suna taro a brussels don shawo kan matsalar bakin haure daga nahiyar afirka zuwa turai suna daukar wannan mataki ne don kare rayukan mutane da akalla a baya sama da 900 suka mutu a kifewar kwale-kwale a kan tekun na mediterranean cikin matakan da za a dauka har da ganowa tare da tarwatsa kwarbabbun jiragen da suke fitan mutane zuwa nahiyar ta turai wanda suke fitowa daga afirka gabas ta tsakiya da kuma yankin asiya don gujewa matsaloli A yau Alhamis za mu ji cewa kwanaki biyu da kware-kware yarjejeniyar tsagaita wutar da sojojin larabawan da Saudi Arabia ke jagoranta a Yemen sun sake buɗe wuta tare da yin harbe-harbe ta sama akan wasu 'yan tawayen shi'ar ruhuti shirin gani da ido sun tabbatar da cewa harin ya tarwatsa wurare guda uku a garin Aden da ke gabar teku inda faɗan yake wakana tsakanin 'yan shi'ar Houthi ɗin da sojojin da ke marawa Abdurrabu Mansur Hadi baya. Firaministan Faransa Mr. Manuel Valls ya ce a yau eh, suna samun barazana mai yawa musamman a 'yan shekarun nan maganar ta'addanci wanda ba su fuskanta ba a baya duk da cewa 'yan sanda sun dakile hare-hare da suka kai guda biyar tun daga shekarar 2013 zuwa yanzu ciki har da harin da aka so a kai kwana-kwanan nan akan wata coci. haka zalika kuma wani sabon rahoto na nuna cewa kasar china ta tabbatar da cewa kasar koriya ta arewa na da makaman nukiliyar da suka kai guda ashirin fiye da yawan da a da ake tunanin akalla sun mallaka wanda kuma a rahoton da suka fitar sun tabbatar da cewa suna da wannan makami A nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.